tashe-tashen hankula masu nasaba da ayyukan ta'addanci da ake fama da su a duniya ya sa taron na ministocin harkokin wajen kasashen musulmi mai da hankali a kan wannan al'amari da nufin bullo da hanyoyin da za su taimaka a samu mafita ƙungiyoyin ta'addanci kan fakewa da addini wajen karkashe bayan allah ta hanyar munanan hare-haren da suke kaiwa a sassan duniya alhali addinin islama ya haramta aikata irin wannan ɗanyen aiki saboda haka ƙungiyar oce ke ganin ya zama wajibi ta tashi tsaye domin warware wannan kulli a jawabinsa na bude wannan taro shugaban ƙasar nijar isu muhammadu ya ce le terrorisme est le grand ennemi de ta'addanci shine babban makiyin addinin islama ta'addanci yana cin amanar musulunci hujja mai ƙarfi shine yadda wannan aika-aika ke afkawa ƙasashen musulmi da munanan hare-hare a ɗauka daga yemen zuwa pakistan da iraki da siriya da libya kawo nan yankin sahel da yankin tafkin chadi da yankin maghreb da afghanistan da dai sauransu kashi 82 daga cikin ɗari na mutanen da ta'addanci ya ritsa da su musulmi ne waɗanda galibin ƙasashensu na fama da matsin tattalin arziki da na rayuwa lura da irin waɗannan matsaloli ya sa majalisar ministocin harkokin wajen ta shawarci ɓangarorin da ke rikici a ƙasashen musulmi mambobin ƙungiyar oce ko oic su ajiye makamai domin samar da maslaha a tsakaninsu. matakin da ake ganin zai taimaka a murkushe ayyukan 'yan ta'adda in ji shugaban majalisar ministocin wannan kungiya wato ministan harkokin wajen nijar kalla hankurau duk kun ga inda aka cewa bindigogi na eh, tashi yawancin su sai a ce kasan musulmi ne kenan wannan yana hana mu mu kula da tattalin arzikin kasashe yana hana mu mu kula da wadda za a tattalin matasa su ma su girma su zama wani abu a lalle mun fara ganin hasken abun nan libi ba a daɗe ba an ce an tsaida halbe-halbe siriya ma an ce an tsaida yemen ma sun yi kokari tsakanin masar da sauransu an tsaida ko da da hayo kowa na kallon kowa shine muke nuhi kai zuciya nesa a tuna da hakin da a gare mu waɗanda muke ma shagoranci suna son su ma su wadata amma in kullum ana wannan harka yaƙi wadata ba ta tabbata don haka nan muke ci a yahi juna a yi haɗin kai shi zai sa mu yaƙi wa'annan masu terrorism. Taron ya bayyana juyayi a game da rasuwar tsohon shugaban ƙasar Nijar Tanja Mamadu. L'appel lancé en 2009 par le président Mamadou Tanja mai magana da yawon kasashen yankin afirka ministan harkokin wajen kasar senegal aisata faltal ta ce kungiyar oic ba za ta mantawa da marigayin ba saboda yadda a shekarar 2009 ya yi kiran kasashen duniya su yafe wa kasashen musulmi bashin da ake bin su kuma yanzu haka kasashen na oce na da irin wannan bukata a sanadiyar koma bayan da annobar corona ta haddasa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger